إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يا إند أوبنجيجنكا يا كي ونا النبي ya yi wahayi zuwa ga mala'ikun da Allah ya ƙarfafa muminai da su a yaƙin Badar, ya ce masu, Ku mala'iku, ina tare da ku da nasara da ƙarfafawa, ku ƙarfafa azamar muminai a kan yaƙin maƙiyansu. Zan jefa tsoro mai tsanani a zukatan waɗanda suka kafirta, ya ku mala'iku, ku doki wuyan kafirai don su mutu, ku doki gaɓansu da gefunansu don su kasa yaƙarku.